This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da hantsi Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC ke farin cikin jan rigamar shirin. Bayan labaran duniya Ibrahim Alfahmed da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani amma kafin nan ga cikakkun labarai. Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya kuma ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. shugaban amurka barack obama ya ce kasa amincewa da majalisar wakilan amurka ta yi da kudirin tallafawa ma'aikata a amurka waɗanda yarjejeniyar cinikayyar duniya za ta shafa kai tsaye zai shafi ma'aikata wajen dubu ɗari da iyalansu mashahurin shirin nan na shugaba obama na sakin mara ga cinikayyar asiya da pacific ya gaba da cika sosai jiya juma'a bayan da majalisar wakilai ta kaɗa ƙuri'ar ƙin amincewa da wani bangaren shirin wanda ya tanaji ba da tallafi ga ma'aikatan da suka rasa aikinsu sanadiyar yarjejeniyar cinikayyar da amurka za ta shiga 'yan jam'iyyar democrat ta su obama da 'yan republican sun kada ƙuri'ar ƙin amincewa da biyu akasin ɗaya 'yan republican a majalisar sun ce za su yi kokarin sake gabatar da ɓangaren tanajin tallafi ga ma'aikatan don sake kada ƙuri'a a kai ranar talata 'yan damakarar da dama na fargabar cewa yarjejeniyar za ta tpp za ta sa a gudu da ayyukan da amurkawa ke samu zuwa kasashen waje ta yadda za a cutu hukumomi a amurka na tuhumar wasu mutane biyu da yunkurin taimaka ma kungiyar nan mai da'awar kafa daular islama isis a takaice da kashe amurkawa ciki har da shirin kai hari kan wasu jama'an 'yan sanda a boston ma'aikatar shari'ar amurka ta bayyana waɗanda ake tuhumar da sunayen david wright ɗan shekaru 25 da haihuwa daga everett jihar massachusetts da nicholas rovinsky ɗan shekaru 24 da haihuwa daga rhode island rovinsky ya gurfana a gaban kotun tarayya da ke boston jiya juma'a shi kuma wright tun da a makon jiya ne dai aka damƙe shi an tuhumi wright da rubinsky da haɗa baki da juna da kuma wani wanda har yanzu ba a san shi ba da kuma kawun wright mai suna usama abdullah rahim ɗan shekaru 26 da haihuwa wanda ya zauna a rindan da na jihar massachusetts har zuwa lokacin da aka kashe shi ran biyu ga watan nan na yuni a cewar bayanin Hare-haren da jiragen saman da ƙasar Saudiya ke jagoranta a Yaman sun hallaka farar hula akalla shida jiya jama'a tare da ruguza wasu gine-ginen tarihi a birnin Sana. Don haka Majalisar Ɗinkin Duniya ta jinkirta tattaunawar zaman lafiyar da aka so yi a birnin Geneva tun ma kafin a soma. rahotanni daga cibiyar raya al'adu ta majalisar ɗinkin duniya na cewa hare-haren baya-bayan nan sun lalata gine-gine masu ɗimbin tarihi da husumiyoyi da lambuna waɗanda ma wasansu sun kai shekaru 2,500 a tsohuwar shiyar babban birnin da ake kiranta alkasimi shugaban cibiyar ta unesco ta kula da al'adu ya yi allah wadai da ruguza gine-ginen tarihin da aka yi waɗanda cibiyar ta ayyana a zaman wuraren tarihi na duniya to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc 'yan ƙungiyar sintiri ta matasa masu ɗauke da makami a arewacin najeriya sun ce mayakan boko haram sun kona ƙauyuka shida tare da hallaka mutane 37 a sabbin hare-haren da suka kai daura da tungarsu da ke sambisa yan kungiyar sintirin masu alaka da gwamnati sun gaya wa manema labarai jiya juma'a cewa hare-haren sun auku ne da daren ranar laraba ranar alhamis dai shugabanni daga najeriya da nijar da kamaru da benin sun haɗu a babban birnin tarayyar najeriya abuja don tattauna shirin kafar rundunar maya wato yaƙi da boko haram majiyoyin diflomasiyya masu alaka da tattaunawar da ake yi kan shirin nukiliyar iran sun ce an samu jinkiri sosai ana saura 'yan makonni kafin cikar wa'adin cimma yarjejeniyar tarihi tsakanin iran da manyan kasashen duniya shida majiyoyin sun shaida ma kafar labarai ta rasha cewa jinkirin na kawo damuwa saboda mataki na ƙarshe na tattaunawar na dosar cijewa ne a yayin da ake dosar wa'adin ranar 30 ga watan yuni zagayen baya-bayan na tattaunawar ya auku ne a jiya juma'a a birnin biyana iran dai ta tsaya kai da fata cewa ba za ta bar masu binciken ƙasa da isa su isa sansanonin sojan ƙasar ba a matsayin wani bangare na sabuwar yarjejeniyar binciken waɗannan wurare kuwa wata muhimmiyar bukata ce ta yammacin duniya a birnin washington kuma ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce dole fannin iran ta amince a shiga wuraren kasar Pakistan ta rufe ofishin kungiyar nan ta kasa da kasa ta tallafa ma yara kanana mai suna Save the Children tana mai zarginta da shiga harkokin da ke saba ma kasar kungiyar ta Save the Children wadda ta kasance a Pakistan na tsawon shekaru 35 ta faɗi a wata takardar bayani cewa ba ta da ma'aikata 'yan ƙasashen waje a Pakistan. Ƙungiyar ta tallafi ta ce muna masu yin tur da wannan halin kuma za mu gabatar da damuwar mu a mataki na sama an tilasta ma ma'aikatan kungiyar 'yan kasashen waje barin kasar tun a shekarun baya bayan da wani rahoton hukumar leƙen asirin pakistan ya nuna cewa kungiyar na da alaƙa da shakil afridi wani likitan pakistan da ake zargi eh, wato ake zargin kungiyar leƙen asirin amurka ta cia ta yi amfani da shi wajen neman shugaban kungiyar alka'ida usama bin laden kungiyar dai ta musanta duk wata alaƙa da likitan hukumomi a jihar new york ta amurka sun tuhumi wata ma'aikaciyar gidan yari da taimaka ma wasu da aka samu da laifin kisa su gudu an zargi joyce mitchell yar shekaru 51 da haihuwa da yin abota da richard matt dan shekaru 48 da haihuwa da kuma david sui dan shekaru 34 da haihuwa waɗanda ke gidan yarin clinton da ke mura na jihar new york da kuma kawo musu abubuwan da aka haramta rundunar 'yan sandan jihar ta ce ana tuhumar matar da shigar da abin da aka haramta cikin fursuna laifi mai tafar da hukuncin ɗaurin shekaru bakwai da kuma taimaka ma masu laifi wanda shi kuma ke tafar da hukuncin ɗaurin shekara guda. To Madalla, labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi. Sayyad yana ƙaunar ki a zuciyarsa da baki sanki ya sa a tafarki mai kyau ba mai muni ba. To da layo me muke tafa da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda biyu. Rahoto na farko a game da cutar rashin samun abinci mai gina jiki ga yara ko kuma cutar tamowa, yayin da rahotonmu na biyu zai magana a game da cutar ciwon zuciya. Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a ƙaramar hukumar Kwantagore da ke jihar Niger a ranar 21 ga watan ɗaya na wannan shekarar. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. jami'an lafiya da ke yankin karkarar madawa da ke jihar tawa sun gudanar da wani taro don samo hanyoyin da za a magance cutar tamowa ko kuma cutar rashin abinci mai gina jiki da yara ƙanana ke fama da shi Madawa da ke jihar Tawa likitocin ɗakunan shan magani ne aka a horo ta yadda za su kokowa da cutar tamowa ga ƙananan yara wacce suke fama da ita sabilin ƙarancin abinci mai gina jiki. don Fatima babakar ita ce mai bada horon. wanga horo muna yin shi ne 'yan masu ɗakunan shan magani don su kawo taimako bisa abincin yara kamar daga daga aihuwa zuwa wata shida daga wata shida zuwa wata 24 tunda mun gani kasan mu ta Niger yara suna da tamowa dewa kenan ko sai an kawo kokari bisa saboda a magance wannan matsala shi yasa muke ba su horo busa kaka za a yi a ba yaran nan abinci a sa musu abinci abincin nan da zai warware musu wannan matsala. Wani irin abinci ne ya dace a ba yaro? Yaro daga kwana guda zuwa wata shida nono tsantsa za a bashi ba a sa ruwa ba a sa komi. Daga wata shida zuwa wata tara ya kamata a sa a ba yaro tsantsa kuma a ƙara mishi abinci kwatamcin so uku haka za a ƙara mishi kuma ana iya bashi abun kwalam wata banana wata lemu so biyu daga wata goma sha biyu kuma zuwa wata ashirin da hudu ana iya bashi a abinci su hudu kuma da nono kuma ana iya kara mishi ma abincin kwalam wata banana wani lemu wani tomati wani mangoro abin da ke gare mu dai na gargajiya kuma akwai wasu kungiyoyi masu wanda su ne suka tallafa muku unicef da ministan kiwon lahiya su ne suka kawo taimakon su likitocin da dakunan shan magani da dama ne suka ɗauki wannan karatu na tanutsu inda suke bayyana alfanu kan darsin da suka ɗauka da kuma irin gudumar za su kawo a cikin karkara ni zar da to ya kuka ji da wanga horo mun zo mun samu horo kuma in Allah yarda in muka koma horon nan da muka samu za mu gayyaci al'umma mu na da muke zama tare da su mu fahimtar da su abinda an ka koya muna mu ja hankalin su sosai saboda a samu lahiya ni yayi Ahmadu Asuna na kuka wani hanyoyi na waye kai zaka musu insha Allah ga yanda an ka gwargwadon horon da an ka mu. za mu kira jama'a duka mata ga yanda an kai mana horon nan da hanyoyin da an ka kwatanta muna bisa wayar da kai insha Allah za mu yi shi sai dai a cewar madam Fatima Abubakar Bagin ganin gidan mataime darasan da likitocin ɗakunan shan magani suka ɗauka to a gani a ƙasa domin ta masu kamako na gari. Muna jiran su in sun koma can wurin al'umma su kwatanta musu da wannan abu da muka koya musu. Kenan mace in ta kawo ɗanɗanta a kwatanta mata duka wannan abubuwan da muka kwatanta musu ana. Kenan duka abincin nan muna da su a Nijar. mu ne na gargajiya. Akwai su ana noman rani wannan wani kabewa wani salati dankali gushiya wake duka abincin mu ne ne na gargajiya wani banana wani lemu wani mangoro duka akwai su sha'ibu mani murai amurka daga madawa a jihar tawa a gaida sha'ibu mani shin ko mai sauraro ya san me ke haifar da cutar ciwon zuciya kuma wani hanyoyi za a bi a kaucewa kamuwa da cutar Ciwon zuciya ciwo ne babba da yake matuƙar illa ga bil'adama. Wani binciken masana da aka fitar na shekarar dubu biyu da sha 2014 na nuni da cewar cututtukan da ke da alaƙa da zuciya na sanadiyyar mutuwar mutane fiye da miliyan sha bakwai kowace shekara a faɗin duniya baki ɗaya. To ko me ke haddasa wannan ciwo har yake janyo ɗimbin hasarar rayuka? Dr. Salisu B. Mu'azu shi ne babban darakta a asibitin ƙwararru na Rashid Shakona a jihar Jigawa ya amsa mana wannan tambaya akwai abubuwa da dama da suke haddasa shi hawan jini shine na farko na biyu kuma idan aka samu karancin jini musamman ga mata masu juna biyu ko sun zo haihuwa ko dai wani dalili ya sa mutum ya samu karancin jini ko ya zubar da shi ko kuma jikinsa baya samar da wadataccen jinin to wannan zai sa zuciyar ta ta bugawa da sauri saboda dama ita aikin zuciya a jikin ɗan adam shine ta harba jini ya shiga ko ina kowane sako da lungu na jikin dan adam so idan yayi kaɗan za ta yi kokari wannan dan kadan din ta yi ta harba shi yanda zai wadata ta karfi saboda haka sai ta gaji to wannan shine abu na gaba akwai ciwon hanyoyin jini ita kanta zuciyar akwai hanyoyin jini da suke shiga cikin jikinta su bata jini to idan aka sami ciwon irin wannan jijiyoyin suka fara toshewa jinin baya wadatar ta saboda haka in ta zo aikin sai ta kasa to wannan ma yana haddasa ciwon zuciya ko akwai wata alaƙa ta fannin yanayin abincin da muke ci da wannan ciwo abin da yake faruwa da yanayin abinci yawanci kamar wanda suke da ciwon zuciya mukan ce su guji kamar shan gishiri ko waɗansu a makamantansu shi shan gishirin ba shi yake haddasa ciwon zuciya ba amma akwai ciwon zuciya aka sha shi da yawa zai karu za ki kamar akwai mata sun haihu musamman mu anan kasar mu ta hausa ana musu kunun kanwa su sha ana ruwan zafi suna wanka da shi suna ƙasar zare ne ma akwai wani gado da ake gadan ƙasa wanda ake sa masa wuta a ƙasa suna hawa waɗannan al'adu za ki yawanci ana cewa mace in ta ba su ta kattaye su so abin da aka gano shine lokacin da mace ta haihu tana buƙatan abinci ne mai gina jiki wanda zai sa ta samu ruwan mama to amma abin da aka nan ana ba da kunun kanwa shi kunun kan nan kanwa sodium ce a ciki ita kuma sodium tana ƙara yawan ruwa ne a jiki shi kuma yawan ruwa idan ya ƙari yawa to yana ɗorawa zuciya aiki da yawa saboda haka muke cewa idan an yi kar a sha kunun kanwa kar kuma a yi wanka da eh, ruwan nan da ake na wankan jego saboda shi in an sa shi ma yana sa hanyoyin jini duk su bubbuɗe jini ya tari yawa aiki a zuciya yawa a irin wannan halin sai ga mace ta haihu sai ga ta fara kumbura wannan abu da suke haddasa to shi ma wannan yana kawo ciwon zuciya waɗanne hanyoyi ya kamata a bi domin gujewa kamuwa da ciwon zuciya to na farko dai mu sake koma asali shine hawan jini dole mutum ya kiyaye abubuwan shawarwar da aka bashi asibiti mu da suke gidaje masu haihuwa in sun samu juna biyu su rika zuwa suna yin awo asibiti su kuma rikabin bin shawarwarin da za a basu mace ta haihu baka bata abincin kirki ba sai ka ci duka mata kunu da kanwa a ciki kawai da ruwan zafi ruwan zafi a grid ana so mace ta amfani ba mai lahani ba so wannan shine Dr. Salisu Bi Ma'azi kenan babban darakta a asibitin kwararru na Rashid Shakona a jihar Jigawa Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya a gaida Halima Abdullahi da wannan rahoto na halima abdullahi za mu kai ga tattaunawar mu ta musamman da gidan rediyon murya amurka ya shirya a karamar hukumar kwantagore da ke jihar naija inda a yau za mu kawo ci gaban jawabin hajiya hadiza barau babbar jami'ar gudanar da rigakafi wadda ta fara mana jawabi a makon da ya gabata akan muhimmancin rigakafi a yau za a ji karashin jawabinta da kuma tambayoyi da ta yi wa mahalarta taron da kuma tambayoyin da mahalarta taro suka yi mata To, a takaice dai mace ya kamata ta zo asibiti sau biyan ne in tana goyo, ba sai ka bari a bika ba. Bayan an ba da rigakafi din nan, akwai messages da muke ba mata. Na ɗaya, mukan gaya musu ainihin allura da aka bayar a ranan nan. Na biyu, mukan gaya musu ranar da za su sake dawowa. Na uku, muna gaya musu katin da muka bayar gaskiya yana da amfani a yi safeguarding din shi bayan wannan muka gaya musu inda za su je su same mu saboda su samu wannan rigakafi karo na biyu ko na uku da za su zo kun gane ko don allah da annabi ku rika kai yara asibiti yana da mahimmanci akwai mai tambaya game da rigakafi yawancin ku ai suna zuwa same mu asibiti wasu tambayoyi kuke da game da rigakafi sunana lauratu musa tambayan da nake da shi shine me ke kawo kafin wata tara yaro dusa ya hito mashi kafin a yi rigakafi kuma akan ce sai in wata tara ya akan aje a yi rigakafi so abun da yake kawo wannan kusan cewa yaro in yana shan nono daga haihuwa zuwa wata shida yaro yana da book immunity a jikin shi amma in ya kai wata shida din nan immunity zai fara ragewa to yaron na yana iya kamuwa da kowane cuta shi ya sa. akwai wani tambaya mata ku yi tambaya salamu alaikum sunana jamila abubakar game da rigakafin nan na farko da ake yi na hannu aka ce in ya yi ruwa ya yi kyawu to in bai yi ruwa ba bai yi kyau ba kenan kuma mutum zai iya sakewa ko kuwa bayanin da na yi muku kenan na farko a gaskiya in bai yi ruwan nan ba bai yi kyau ba so ana iya dawo da yaron nan a sake mishi wannan alluran sannan mun gaya muku cewa ba mu son a yi ma yaro farsa an wurin nan ya kumbura sai dai in yaro yana kuka kuna iya bashi paracetamol kenan ko ku ma yaro wanka kun gane ko bayan wannan rigakafi na yara akwai rigakafi na mata masu ciki bayanin da doktor shi ya yi bayani ɗazu cewa akwai alluran da ake bayarwa wato tetanus toxoxide ya kamata mace ta samu wannan allura sau biyar kamin ta gama haihuwa 'yan mata masu shekara goma sha biyar ya kamata a yi musu wannan allura ko kuma cike su na farko sannan kuma bayan wata hudu wai bakwai hudu ya kamata a ƙara yi musu bayan bakwai shida ya kamata a ƙara yi musu sannan bayan shekara ɗaya sai a yi musu shekara ɗaya kuma sai a ƙara yi musu kun ga ya cika biye kenan ko a gaskiya yana da muhimmanci saboda kariya kyukyu ɗin nan mata har da yara ma ƙanana jarirai wata bi sai ku ga an haihi yaro sai kyukyu ya kama yaro to wannan allura da za a yi tun mata na da ciki shine ƙariyan wannan kyukyu kun gane akwai mai ƙara tambaya Suna na khadija ibrahim kamar yadda ta ce za ka iya kai yaro rigakafi sau biyar kamin ka yaye shi to wa'yansu suna kai yaro so biyu ko so uku haka to sauran ba sa karkarewa to wayancan da aka yi zai yi amfani ne ko kuwa saboda ba su kai su an karkare masu ba kuma sun basu haka na ha an yayi su bari in ba da misalin wanda na fara yin bayani kamar shi bcg shi in ka yi shi zai yi maka unhwani to da ake yi so uku na tarin laladin nan in ka yi ɗaya baka cika ya kai uku ba gaskiya ba zai yi aiki ba an yi so a je so ukun nan sannan magani zai cika ai kun ga wata in mutum ya je asibiti akan ba shi magani in ya sha rabi ya aje rabi kwana biyu ciwon zai yi relapsing nan da nan sai ciwo ya dawo to ba ku sha ya cika ba in an cika an sha magani ya cika gaskiya zai yi aiki amma in bai cika ba gaskiya akwai matsala shi yasa kullum muke yi muku bayani don allah a kai yara asibiti rigakafin na yana da mahimmanci can sama kamar wayan gada ke zaune wallahi abinda kullum suke so kenan a yi bayani rigakafin nan saboda prevention they say is better than cure in aka kare cuta ya ya hi a ce kullum a yi ta zagaye zuwa asibiti ba lahiya akwai mai ƙarin tambaya Na gaya muku so biyar ya kamata mace ta kai yaro ko? So biyar kada a zauna gida an je so ɗaya biyu shikenan a zauna ana kallon mai gida a gagara zuwa asibiti. To tambayoyi da zan yi. Saurara, alluran nan na farko da na gaya muku. Na ce in bai yi ruwa ba me ya kamata a yi? Sunana Lubabatu Aliyu. alluran na farko da aka ce idan ka haihu ka kai yaron ka idan har aka yi maka alluran bai yi ruwa ba ta ce a mai da su asibiti za a ƙara masu wani idan kuma aka yi kaga jikin yaro ya zafi ka farsa masa sai dai kurin ka bashi paracetamol ko ka samu ruwa ka yi masa wanka tambaya na biyu so nawa na ce a kai yara asibiti bayan an haihu sannan akwai bayanai da na yi ku ba da uku akwai bayanin da na yi menene muke gaya ma mata a asibiti bayan an yi wannan allura wane bayani muke yi ma mata a asibiti bayan an yi rigakafi sunana sakina aminu rigakafi aka mishi rigakafi ana cewa idan an zo gida a ba ma yaro paracetamol in kuma jikin shi yayi zafi a samu ruwa mai sanyi danyi hakan gaba sosai ba a wawwatsa ma yaro in wurin ya kumbura kada a murza baki ba da ansa ba ina gani na ba da guda biyar abubuwan da muke gaya wa mata bayan an min ba su rigakafi wa zai bani ansa guda uku kawai na ce a suna sunana amina abdullahi an ce a dinga kawo yara so biyar a asibiti a masu na ɗaya daga wata ɗaya zuwa arba'in za a yi masu sunana amina aliyu Abu uku da kika ce, kin ce na farko idan mace ta kawo yaro rigakafi, za a gaya mata mahimmancin rigakafin. Na biyu, za a gaya mata ranar da za ta dawo ta sake yin wannan rigakafin. Na uku, za a gaya mata inda za ta same ku domin ta samu wannan rigakafin da za a ƙara yi. To, yi kokari. Gaskiya wayannan messages ɗin suna da amfani. Katin nan da ake baku. ake ba ku ku ajiye shi ba a wasa da shi wata bi sai ka je in ka ji salamu alaikum sai ka cimma katin an yar an mishi tsari da sauransu a'a a akwati ake adana wannan kati zai unwani komi tsohon yaro kuwa kun gane ko to tambaya na na uku shine wane irin allura ake bayarwa ko kuma a ce magani in yaro ya kai wata tara kuma meye kariyan wannan allura suna na Maryam Ismail Fodiyo. A yayin da yaro ya kai wata tara, ana ba shi allura na dissa a yayin da ya kai wata tara kuma yana kare shi daga cututtuka na ciwon dussa. To, fi kokari. Kun gane ko mu abun da muke so ko yaro bai da lahiya a kawo shi a mishi rigakahi. Rigakahin nan bai da illa a ce yaro ba lahiya ko me a'a. Ku yi kokari ku rinka kawo yara. asibiti don rigakai muna da asibitoci mafi kusa kun gane ko ta mun gode Duka-duka a nan muka zo karshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Soyayya ruwan zuma ce zayyar ka bata ta dace a zuciya ta amince da kai ba laifi ne ba. To, masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. Umma ta ce ku zauna don kun dace ku dinga kyawun zance ga juna ba laifi ne ba. zuwa gai gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce kasa amincewa da Majalisar Wakilan Amurka ta yi da kudirin tallafawa ma'aikata a Amurka waɗanda yarjejeniyar cinikayyar duniya za ta shafa kai tsaye zai shafi ma'aikata wajen dubu ɗari da iyalansu. Hukumomi a Amurka na tuhumar wasu mutane biyu da yunkurin taimaka ma kungiyar na mai da'awar kafa daular islama isis da kashe amurkawa ciki har da shirin kai hari kan wasu 'yan sanda a birnin boston hare-haren jiragen saman da kasar saudiya ke jagoranta a yaman sun hallaka farar hula akalla shida jiya jama'a tare da ruguza wasu gine-ginen tarihi a birnin sana'a don haka majalisar ɗinkin duniya ta jinkirta tattaunawar zaman lafiyar da aka so yi a birnin geneva tun ma kafin a soma shi 'yan ƙungiyar sintiri ta matasa masu ɗauke da makami a arewacin najeriya sun ce mayakan boko haram sun ƙona ƙauyuka shida tare da hallaka mutane 37 a sabbin hare-haren da suka kai daura da tungarsu da ke dajin sambisa majiyoyin diflomasiyya masu alaka da tattaunawar da ake yi kan shirin nukiliyar iran sun ce an samu jinkiri sosai ana saura 'yan makonni kafin cikar wa'adin cimma yarjejeniyar tarihi tsakanin iran da manyan kasashen duniya kasar pakistan ta rufe ofishin kungiyar nan ta ƙasa da ƙasa ta tallafa ma yara ƙanana mai suna save the children tana zarginta da shiga harkokin saba ma ƙasar To, madalla abin da ya sawaka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da ba da umarni da mu na yau alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.